Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba goma ga watan Agusta na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar tallafawa kasashen duniya ta gwamnatin Amurka ta ba Najeriya kuɗi don tallafawa 'yan gudun hijira. bayan haka za ku ji cewa ita kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ta yi hasashen cewa ta yiwu a samu ambaliyar ruwa a wasu yankunan arewacin najeriya akan wannan batun ma ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata gwamnati da jama'a baki ɗaya su ɗauka wajen kiyaye barna ambaliyar ruwa a lokacin nan na damina sai ku kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban nambar, za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum tarzoma na nan callaɓe kamar gajimare a kan zaɓe da za a yi a ƙasar zambia kasar da take yankin kudancin afirka wacce kwanakwanan nan fari da taɓarɓaran tattalin arziki suka addabe ta shugaba mai ci yanzu edgar lungu na jam'iyyar patriotic front party yana fuskantar kalubale sosai daga shugaban jam'iyyar adawa ta united party for national development a zaben shugaban kasa da za a yi gobe alhamis idan allah ya kai mu shugaba lungu wanda aka dauka mai farin jini da kyar ya doke rikakken attajirin nan da kurku kaɗan a zaben watan janairu shekarar 2015 bayan mutuwar tsohon shugaban kasar michael sata yakin neman zaɓe na wannan shekarar ya huskanci hargitsi tsakanin magoya bayan manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu wanda ya sa shugaban hukumar zaɓen ƙasar ya kwatanta tashe-tashen hankulan da sabon abu saɓanin ƙasashen yankin kudancin afirka da ke makwabtaka da ita shekaru da dama kenan ake ganin zambia a matsayin abin koyi wurin zaman lafiya masu sharhi da dama sun yi hasashe sun nuna cewa zai wuya a san zakara a daidai wannan lokacin wani mai sharhi dinfo mutsami ya shaidawa 'yan jarida a cibiyar nazarin tsaro a pretoria ta afirka ta kudu cewa akwai barazanar tashin hankali sosai a zaben na zambia jiya talata aka fara tattaunawa da zammar kawo ƙarshen yakin shekara da shekaru a yankin dafur da blue nile da kuma kudancin kordofon na ƙasar sudan bayan ganawa kungiyar 'yan wato bayan gamayyar kungiyar 'yan adawa ta sanya hannu a kan yarjejeniyar tattaunawa tare da shugaba omar albashar Ƙungiyoyin 'yan adawa da suka sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin Addis Ababa a ƙasar Ethiopia a ranar Litinin sun hada da jam'iyyar Umma Sadiq al Almahadi da ƙungiyar 'yan tawaye ta SPLA North da ke kudancin Kordofan da ƙungiyar Blue Nile da wata ƙungiya da cibiyar ta ke da fur ta Justice and Equality da kuma ƙungiyar Sudan Liberation Movement. A ranar Talata wakilin SPLA North ya ce tarayyar kungiyar 'yan adawan ta fara tattaunawar ga gaka da gwamnatin a birnin Addis Ababa. A cikin jawabinsa ga gaban taro na shida a kwanan nan, shugaba Bashir ya ce za a yi babban taro a ranar goma ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. To jama'a kuna shan wa'annan labaru ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. ba kasafai manyan ƙawayen amurka ke kalaman suka ga 'yan takarar shugabancin kasar ba amma a wannan karo sai ga shi shugaban faransa francois hollande ya kwatanta donald trump ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican da rashin lafiya gani da halolinsa da suke wuce gona da iri a kasar jamus makwabciyar faransa shugaba angela merkel ta ce tana ɗaukan darasin diflomasiyya kuma tana nazarin siyasar amurka sosai shi ko prime jamus frank walter Stemia ya bayyana donald trump a zaman mai yayata aƙidar ƙiyayyen addini a yayin da prime minister italy matteo renzi ya sakankance hillary clinton da take takara a kan tikitin democrat ita ce za ta lashe zaɓen na amurka idan yakin neman zaɓe ya dagula harkoki a amurka su ma ƙasashen turai suna lura shugabannin duniya sun zuba ido suna lura da irin batutuwa da trump yake gangancin faɗi kamar batutuwa da suka shafi ƙungiyar tsaro ta nato da makaman nukiliya da harkokin shige da fice cikin damuwa da tsoro har ma masu sharhi na cewar musamman yadda mutane ke nuna goyon bayansa. Ƙarin kai farmaki da jiragen saman yaƙi da Amurka ta ƙara kaimansu na iya zama fara yunkurin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS a yayin da take ƙoƙarin ganin yankin arewacin Afirka wato babbar tunganta ba ta sulluɓe mata ba. Rundunar haɗin gwiwa Amurka da Afirka ta ba da sanarwar kai sabbin hare-hare takwas a kan 'yan ISIS jiya talata a birnin Sirte da ke gabar teku da ke zama sansanin gudanar da ayyukan ƙungiyar ta 'yan ta'adda. Gabaki ɗaya Amurka ta kai harin jiragen sama 28 a kan 'yan IS a zaman wani bangare na shiri da ta kira Operation Odyssey Lightning, wanda ta fara ranar ɗaya ga watan Agustan nan, biyo bayan buƙatar da gwamnatin ƙasar Libya ta yi a wata yarjejeniya. Wani jami'in Amurka da ya zanta da muryar Amurka wanda bai so a bayyana sunansa ba, ya ce rundunar Amurka ta musamman tana ayyukanta a wurin, sai dai jami'in bai ba da ƙarin bayani ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tallafawa a kasashen duniya ta gwamnatin Amurka da ake kira USAID a takaice ta bai wa Najeriya tallafin kuɗi har dala Amurka miliyan 37 domin samar wa 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa a yankin arewa maso gabashin kasar kayayyakin more rayuwa. Ga Madina Dauda da karin bayani. Hukumar tallafawa kasashen duniya ta gwamnatin Amurka ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bayan wata ziyarar gani da ido da babban daraktan hukumar Jeremy kondike ya kai yankunan arewa maso gabas da bala'in 'yan ta'adda ya ɗaiɗaita wanda a halin yanzu 'yan gudun hijira ke zama a sansanoni wannan tallafi na dalar amurka miliyan 37 shine ya kawo jimlar tallafi da ƙasar amurka ta baiwa najeriya ya zama dala miliyan 318 kuma mafi tsoka da kowace ƙasa ta taɓa bayarwa. You know, it's a very challenging situation. People who have been living under Boko Haram occupation for the past few years are in a very desperate situation. And what we've been seeing is as new areas are liberated, the people who are coming out of those areas are in very, very bad shape. They need a lot of support. Jeremy Kondike ya ce, na same su a cikin halin yanayi ne da ke cike da ƙalubale, kuma daga dukkan alamu suna cikin mummunan hali suna buƙatan tallafi shi yasa muka ɗauki wannan mataki na lura akwai giɓi sosai kuma ina fatan mu da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za mu ci gaba da kawo ɗauki kowane tasiri wannan ɗauki zai yi ga yunkurin da najeriya ke yi wajen shawo kan matsalar da 'yan gudun hijirar ke fama da shi alhaji sani sidi shine shugaban hukumar kai ɗauki na gaggawa wato nema to wannan gudunmawa ya zo a daidai lokacin da ake bukatan wannan gudunmawa kamar yadda aka sani sojojinmu na najeriya sun yi kokari kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa duka wurare da suke karkashin boko haram yanzu nan sun kwato su sun dawo da shi a karkashin uh, control na hukumar najeriya kuma mutanen da suke wa'annan wuraren da suke bukatan taimako ana fito da su daga wa'annan ƙauyukan da aka yi liberating ana kawo su cikin gari don su samu uh, kulawa mai kyau kamar yadda aka sani wannan matsalolin ba karamin matsala ba ne akwai maganan uh, kiwon lafiyar mutanen nan akwai maganan wurin kwana akwai maganan abinci kuma gwamnatin tarayya na najeriya kusan kashi 80 na wannan kokarin gwamnatin tarayyar najeriya ne da gwamnatin jihohi suke yi saboda haka muna samun gudunmuwa kwarai da gaske taimako kamar irin wannan da wannan usaid na america suka zo da shi suka faɗi ƙarin taimako da za su baiwa najeriya game da maganan wannan boko haram na mutanen da suka zama affected masu gudun hijira da sauransu ya zo ne a lokacin da muke bukatan wannan taimako kwarai da gaske amma kuma ya kamata in bayani cewa wannan kuɗi da suke za su bada ba fa gwamnatin tarayya za su baiwa wannan kuɗin ko nema za su baiwa wannan kuɗin ba abin da suke yi sukan ɗauki kuɗin nan ne su baiwa ba un agency ko kuma international ngo su suke ba su kuɗin saboda haka dan a fahimci cewa ba gwamnatin tarayya ne za su bai wannan kuɗin ko nema ba wani bincike da hukumar kai dauki na gaggawa ta yi ya nuna cewa kashi talatin cikin ɗari na mutane miliyan biyu da dubu ɗari da suka rasa muhallansu ke zaune a sansanoni a yayin da saura ke raɓe a gidajen 'yan uwa da abokan arziki a wurare daban-daban madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida Madina Dauda. Masana kimiyyar yanayin ƙasa sun fara tsokaci dangane da sabon gargaɗin da hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ta yi kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu sassa na jihohin shiya arewa maso yammacin ƙasar cikin kwanakin nan. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. a rahoton da ta fitar talata nan hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi 21 a jihohin kaduna da kano da jigawa da kuma katsina a don haka ta gargaɗi al'ummomin waɗannan yankuna da ma waɗanda ke makautaka da su da su yi tsantsan yanzu haka dai ƙasa da makonni biyu kenan da suka shuɗe ambaliyar ruwan ta lalata gonaki da gidaje da kuma rumfunan kasuwa a ƙananan hukumomin kiru da bebeji da kuma ƙaramar hukumar dawakin kudu a nan jihar kano ta bata min masara da waken suya da tumatiri da albasa muna ga abinci ya samu to kuma ga asara Allah saukan mana Suna na sule rogo dama abun da ya shirya kwanon kawai ruwa diri me da kake sayarwa a cikin shagon A aga akwai sukari akwai kwaki omo sabulu ashana reza ba abun da babu kai wanda Allah bai bani ba a nan suka gama narkiya kawai ba wanda ya fita sai dai kwahi ruwan ne kawai ba abun da na kira Tinire jama'ar yankunan Wudil Warawa biyu daga cikin kananan hukumomi takwas a jihar Kano da hukumar ta nema ta yi hasashen cewa za su fuskanci ambaliyar ruwa suka tashi tsaye. Muna roƙon Allah Allah ya kawo mana da sauƙi Allah ya kawo mana liɗifi da ɗauki. Wadda suka sau ruwan dole zai shigo ha cikin gida za su ƙauratar da kayansu na amfani su ƙaura. Ruwan ishi ga ifice sai su dawo. mun ji wannan sanarwa daga ita hukuma ta kula da ba da agajin gaggawa ta ƙasa baki ɗaya da saboda dukiyoyinmu da gonakinmu da rayukan 'yan uwa da abokan arziki mu samu mu tsira sai dai malam salimi ko wani masanin kimiyyar yanayin ƙasa ya yi ƙarin haske dangane da hanyoyin da masana a wannan fanni kan bi wajen yin kirdado da hasashen abubuwar ambaliya su waɗannan mutane suna da kayayyakinsu na gwaje-gwaje su ga menene zai iya faruwa saboda su sanar da jama'a a san irin matakan da za a ɗauka to amma kuma duk da waɗannan na'urorin da ake ɗaukan bayanai don a gane cewa ga abin da zai faru shi yanayi wani lokaci musamman namu na nan ƙasashen afirka musamman afirka ta yamma yanayin gaba ɗaya a gurɓatacce yake za ka ga wani lokaci iska da take tashi ta wajen kone-konen injina irin su injinan janareto irin injinan motoci tsohon motoci haka to suna shiga sararin samaniya sai su gurɓata wannan yanayin gaba ɗaya sai ka ga an wayi gari shi wannan harsashe da wannan masana suka yi bai fito fili ba to shi sa sai wani lokaci sai a ɗauke su ba zata nan da nan kaga wani abin ya faru ba tare da sun sani ba ko kuma ya zo bai faru ba to wani lokaci kuma za a ga a cikin gari an ware wasu gurare wannan yana da nasaba da cewa ana tunanin cewa akwai damadamai da aka gina a waɗannan guraren so ana tunanin in sun cika za su iya ɓallewa za su iya tumbatsa su zo su mamaye duk garuruwan ƙauyukan da suke kusa da su sai a sami kuma yanayin da ba daɗi ana samun rashin rayuka da kadarorin jama'a haka malam salimi ko kenan kwararre kan kimiyyar yanayin ƙasa ya zuwa yanzu dai ambaliyar ruwan ta wakana a cikin jihohi goma sha ɗaya na tarayyar najeriya kuma ta lalata gonaki da gidaje da ɗimbin dukiyar al'umma baya ga hasarar rayuka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Masu sauraron mu yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin matakan da kuke gani ya kamata gwamnati da jama'a baki ɗaya su ɗauka wajen kiyaye barna ambaliyar ruwa a lokacin nan na damina. Amma kafin mu buɗe muku layukan mu ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim ya ce gudunmuwarka? To gudunmuwa ta gaskiya zan yi gargaɗi ga ainihin mu masu gidaje da gonakai. Mm. dan saboda wani lokacin a gurin huda kamar irin hudan tarabto haka ko hudar shanu muna samun matsaloli ba mu bin ka'ida yadda ya kamata a gonakanmu sannan a gidaje kuma ba mu bin tsari game da yadda ya kamata mu rika gini muna fitar mara ruwa hanyar da za su bi sannan kuma ga kwatoci haka hmm. wanda ya kamata a rika kwashe su ba sai gwamnati ta kawo mana tallafi ba a mu da kanmu ya kamata mu rika kiyayewa akan waɗannan assalamu alaikum suna magana da ibrahim yawancin muna da garin akin ba to ibrahim kenan daga jihar neja mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je gombe Assalamu alaikum. Wa da wa muke magana. Hajiya kina magana da Baffa Haruna da Amba Habadu da Jojo garkuwar muryar Talaka, Reshen Gombe. tun Malam Baffa me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kan yau? Sai eh to alhamdulillah gaskiya ya kamata al'umma mu tashi domin mu yi ayyuka na gayya. Kamar mu yanzu nan a nan kuna kai alhamdulillah Allah ya da sati mai zuwa dai mun kuduri aniyar fita aikin gayya domin ya shi kalbatoti na karamar hukumar kuna kayo mm. izini la a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta muryar talaka don haka muke kira ga ƙungiyoyi irin tamu da kuma sauran ƙungiyoyin al'umma cewa su haɗa kansu domin su yi wa kansu aiki kada mu naɗe hannunmu mu ce komai sai gwamnati ta yi mana haka Baffa Haruna Bajoga kenan yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Alhaji Abdullahi Hassan daga Barikin Lati. to alhaji abdullahi me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai eh to alhamdulillahi mun sani dai shi ruwa wato arziki ne ana bukatar sa kwarai kwarai da gaske amma yanayin yadda yake ta'adi akwai gudunmawar mutane a ciki mm. wajen toshe magudanar ruwa da zuba shara da sauran abubuwa musamman lokacin damunan nan sai ka ga abubuwa mutane suna wato ba su damu ba to kuma ruwan yakan yi barna a cikin gari ma ba a daji ba ballantana kuma irin wanda akan tare shi a wurare kuma bana a yanayin damunan bana akwai alamar ruwan yana da yawa sosai to malam abdullahi kenan mun gode da ra'ayin yanzu kuma bari mu je nasarawa assalamu alaikum hajji amaryam wa alaikum assalamu da wa muke magana na'am bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari headquarter na jihar nasarawa to malam bashir me zaka ce game da Mm, muna jan ka to gudunmawa na nan shine da gwamnati da kuma al'umma tunda akan yi wannan harshashen kuma yana faruwa to yana da kyau gwamnati ta yi ma mutane tanadi yadda za a je a zauna a kaurace ma wannan wajen da abinci da duk abin da ya kamata a ba ma mutane wanda za su bar wajen ya kamata a ba su su bar wajen domin rigakafi ya fi magani Allah ya sa in zai zo ya zo a cikin natse ba tare da ya ma mutane da hadi na gode bashir tela ne daga nan lafiya To Malam Bashir Tela mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da baban gida mai walda gadar kayan Kaduna Najeriya. To Malam baban gida mai cece gudunmuwa ka. Gudunmuwa ta anan ya kamata gaskiya akwai laifin mutanen gari akan haka saboda ya kamata ya tuwa a ce a daina zuba shara da bola da sauransu. Mm. Saboda idan aka ce maka an aka ce miki ana zuba bola da sauransu a magudanar ruwa shine fa zai je toshe wannan rafin ko kuma wannan damɗin da ruwan yake zuwa to da haka ake samu ambaliyar ruwa Malam baban gida mai walda kenan daga Kaduna yanzu kuma bari mu sake komawa Gombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Yaya fama ya aiki? To aiki sai godiya. Kuna magana da Muhammad Nasir kawo Jurara. To Malam Muhammad Nasir me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai? Eh, ana hakika kamar mu kan misali jiya ma an yi mana ruwa a gombe nan da yawa kuma har ma ya kai ga daukar rayuka mutum uku guda. Mm-hmm. To don haka gaskiya ina kira da jama'a dai da su dinga anin gyara lambatu kamar yadda yan wana suka faɗa daga baya da kuma eh. kunsoci da suke dai fama da gina kurrukan su gaba da wannan aiki domin a gombe gaskiya ana kokari ana dan gina kullum lambunan kurrukan kuma muna ƙarin muna ƙara kira gwamnati har ta tarayya ma da ta ƙara wannan himma na gina lambunan kurrukan namun na da Malam Muhammad Nasir kenan daga Gombe yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Bauchi. Wa alaikum salam Hajiya Maryam kuna magana da Adamu Usman Umar daga Bauchi Railway. Malam Adamu me zaka ce game da batun damuna yanzu ta yaya kake gani al'umma za ta kiyaye matakai? wani matakai ya kamata a ɗauka? Suna mm. ganin abin da mutane suke faɗa mutane su zo wuto su ba da himma a taimaka a hutu a gyara gurare magudanan ruwa su tafi. Kar a ce a jira sai gwamnati ne za ta yi kamata a ce komi mu jira gwamnati ne za ta yi mana ba ya kamata a ce mu ma akwai gudunmawa mu da za mu bayar ba gwamnati. wannan haka yake malam adamu usman kenan daga bauchi kuma ana muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu sai kuma goban allah ya kai mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tipi mozambe ta kasar congo za ta izo gana ranar alhamis don yin wasan gasar zakarun afirka ta caf confederation inda za ta fafata da midiyama ta kasar ghana kungiyar tana neman izini ta sauka da jirgin samanta na chata a birnin takuradi inda za a yi wasan tp mozambe ta zama zakarar afirka sau biyar tana neman maki a cikin wannan wasan da za ta yi da midiyama don ta samu daman kaiwa ga wasan kusa da na ƙarshe kungiyar ta congo ta kai wannan matsayi ne bayan ta samu maki biyar a cikin rukunin a a wannan gasar caf confederation club ɗin Shanghai SIPG ta kasar China inda Captain Black Stars Asamoah ke wasa ta fara tunanin bada shi a ruhu zuwa ga wata kungiya wanda ake zato tana turai kafin karshen wannan wata. dan wasan na ghana ya sha fama da rauni wanda hakan ke hana shi samun gurbin wasa a cikin kungiyar tashan rai jan yana duba inda zai samu damar yin wasansa don ya samu cikakken kwari wanda zai iya shiga gasar cin kofin afirka da za a yi ta shekarar 2017 manajan asamuwa jan samuel anim ado ya ce sun tattauna da club din shanghai akan bada asamuwa jan zuwa inda yake so ya yi wasa dan wasan tsakiya na Ghana Andre Dede Ayew zai sake samun bunƙasar wasa a nahiyar Turai a daidai wannan lokaci da club din West Ham United ta ɗauke shi mata wasa. Dan wasan mai shekaru 26 ya sanya hannu akan wata kwangila ta shekara hudu wanda hakan zai ba shi damar yin wasannin zakarun nahiyar Turai mai zuwa. Andre daidai Ayew ya sanya hannu akan wannan kwangila ne bisa kuɗi da za a biya shi da ya kai kuɗin Ingila pound miliyan 20 da dubu biyar. Andrew Dede Ayu ya zura a kwallaye 60 a cikin wasanni 200 da ya yi da kungiyarsa ta Faransa marcel da kuma club din Swansea ta kasar Ingila da ya yi. Dede Ayu ya taka rawan gani a lokacin da Ghana ta shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 inda masu sharhi ke cewa matashin ya samu ƙarin ilimi a wannan gasar da ya shiga saboda irin ƙoƙari da ya yi. yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar rahotanni na nuni da cewa rashin na ci gaba da musgunawa mutane a gabashin ukraine a cewar jakadan amurka a kungiyar da ke tabbatar da tsaron nahiyar turai da bunƙasar ta osce wato daniel bayer al'amura a gabashin ukraine har yanzu babu daɗin ji dakarun rasha da mayakan 'yan aware sun halaka akalla sojojin ukraine uku kana sun jikkata wasu 327 tun daga ranar 1 ga watan yuni wannan al'amari na zub da jini babu gaira ba dalili yana kashe kwarin gwiwa tare da dagula al'amura a cewar jakada biyar akwai kuma bukatar a dakatar da wannan lamari hakan yasa amurka take goyon bayan kungiyar osce mai kare muradun nahiyar turai da kuma wakilan haɗaka masu shiga tsakani da suka hada da jamus da rasha da faransa da kuma ukraine da ake kira noman format wajen sulhunta wannan rikici na gabashin ukraine da rashi take haddasawa akwai bukatar kwamitin nan na musamman da ke sa ido kan rikicin na ukraine wato smm ya samu kofar zuwa wasu yankunan da aka killace a yankin da ake rikicin ciki hadda zuwa kan iyakar ƙasashe wannan kwamiti ya samu cikas yayin da yake ziyarar wannan yanki a wasu sassan ukraine da ƙasashen duniya suka amince yana cikin ƙasar a kusa da iyakar rasha wanda ke ƙarƙashin kulawar dakarun rashin da mayakan 'yan aware kwamitin masu sa ido a kan rikicin na ukraine wato smm sun ci gaba da tattara kwararan hujjojin da ke nuna cewa dakarun rasha da mayaka 'yan aware na da hannu dumu-dumu kan abin da ke faruwa sannan kwamitin ya samu makamai a yankunan da 'yan awaren suka kama waɗanda ake samun irin su a rambun makaman rasha baya ga haka ƙungiyar osce ta samu mutane da dama sanye da kayan soji inda sukan tsallaka kan iyaka daga cikin rasha zuwa yankunan da 'yan aware suke rike da su a ukraine saboda haka yarjejeniyar tsagaita wuta ta hakika ita kadai za ta iya kara fararen hula daga jutuwa wanda hakan kuma zai samar da yanayin da zai sa a samu ci gaba a fannin siyasa kamar yadda aka shata a yarjejeniyar minsk shugaba barack obama da jami'an amurka sun gaya wa shugaba putin karara cewa za a ci gaba da kakaba takunkumin da aka saka wa rasha har sai hukumomin moscow sun aiwatar da bangaren shirin zaman lafiya na minsk kamar yadda suka yi alkawari sannan takunkumin da aka kakaba da ke da nasaba da yankin crimea su ma za su ci gaba da kasancewa har sai an maidowa da ukraine yankinta wannan shi ne sharhin murya amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin kasar idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin amurka voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai usa har ila yau za ku iya bayyana ra'ayoyinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin yanar gizo na voa wato www.voanews.com/editorial yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. tarzoma na nan callaɓe kamar gajimare akan zaben da za a yi a ƙasar zambia kasar da take yankin kudancin afirka wacce kwanan nan fari da taɓarɓarewar tattalin arziki suka addabe ta shugaba mai ci yanzu edgar lungu na jam'iyyar patriotic front party yana fuskantar kalubale sosai daga shugaban jam'iyyar adawa na united party for national development a zaben da kasar za ta yi gobe alhamis idan allah kai mu shugaba lungu wanda aka dauka mai farin jini da kyar ya doke a tajirin nan da ƙuri'u kaɗan a zaɓen watan janairun shekarar 2015 bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasar michael sata jiya talata aka fara tattaunawa da zama kawo ƙarshen yakin shekara da shekaru a yankin darfur da blue nile da kuma kudancin kurdafon na ƙasar sudan bayan kawancin ƙungiyar 'yan adawa ta sanya hannu a kan yarjejeniya tattaunawa da tare da shugaba umar al Ƙungiyar ƙungiyoyin 'yan adawan da suka sanya hannu kuwa a kan wannan yarjejeniyan a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia a ranar Litinin sun hada ne da jam'iyyar Umma na Sadiq Almahadi da ƙungiyar 'yan tawaye ta SPLA. da kuma kudancin wato dafor da kungiyar blue nile wacce ita kuma take a dafor a ƙasar ta sudan Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan. Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.